وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان كما ودعنك السابع سابا da karatu أسكيل cikin littafin sharhu sunna na al-Imam rahmatullahi alaihi yau ma kamar kowace rana irin wannan. Muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin gabatar da wannan darasi kamar wadda aka saba. Darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata shine darasi na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi na sharhu sunna inda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara farkon darasi na ashirin da biyu zuwa da gwargwadon abinda Allah ta'ala ya a karanta mun dakata daidai gabar da al’imamul imam Hari barbahari ya kawo mana ma'ana ta karmal ikhlasi inda ya kawo mana abubuwa kamar guda biyar waɗanda ya ce za a iya taƙaice ma'anar cewar mu mun shaida annabi Muhammad manzon Allah ne salawatullahi wa salamuhu alai ta hanyar yi masa da'a ga abin da ya hora da gaskata tashi ga abin da ya bada labari da ƙaurace ma abin da ya yi hani kuma ya tsawatar sa'annan kusa abu na biyar kada a bauta ma Allah sai da abin da shi wannan babban manzo ya shari'anta abin da ya zo da shi daga wurin Allah shi ne ibada idan ɗan adam ya aikata tashi, alhamdulillah ya bautawa Allah idan kuma ɗan adam ya yi wata ibada ko bauta wadda ba an samo ta ne daga hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to wannan ba za a ambace shi ya bauta ma Allah har dai muka kawo daidai inda nan ne gaba da muka dakata a kanta wurin da yake cewa wa alam anna awwalal islam shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana cewa ka sani hakika farkon musulunci shine shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu bawansa ne manzansa ce wannan shine rukuni na farko kuma nan ne mashiga sannan abin da zai biyo baya ya zama bayani ne game da sha'anin sallah sannan bayanin zakka ya biyo baya sannan bayanin azumi ya biyo baya sannan bayanin hajji ya biyo baya wanda idan man la'akari da abubuwa guda biyu daga cikin guda biyar kama haji da kuma zakka za mu ga ba kowa da hali ba da zai bayar da zakka ba kowa da hali ba da zai je aikin haji sai wayanda Allah ta'ala ya ba su dama ya rore musu hali su ne wayanda za su yi wayannan ibadun guda biyu Na mu dai kawai mu yi imani a zuciya mu kudurta kudurce sannan mu buɗe bakin mu kuma mu furta sannan dukkanin sauran shari'o'i na addini ga baki ɗaya suna biyar wa'annan abubuwa guda biyar idan ba a samu kayi kalmar shahada ba ka ce ba abin cancanta abin bauta akan cancanta da gaskiya in ba Allah ta'ala ba sannan kai yadda annabi Muhammadu manzansa ne to sannan duk wani abu na addinin ka zai zama ya tabbata idan ba a samu wannan kalma ta ikhlasi ba ka kudurta ta a zuciya ka furta ta da bakinka ka yi aiki da abin da take hukuntarwa to duk abin da za ka yi zai zama wani aiki ne kawai take yi kamar kana nan inda kake baka ƙara gaba ba al barbahari ya ce, wa annama qala Allah kama duk abin da Allah ta'ala ya faɗa to abin nan kamar yadda Allah ne ya faɗa maganar Allah ba a canza ta ba ta ƙarewa ba wani abu na ɓanna da yake shigowa a cikinta wala kulta lima qal ba saɓani ga abin da Allah ta'ala ya faɗa wa huwa inda ma qal kuma shi abin nan yana nan wurin da Allah ta'ala ya faɗe shi azza wa jalla magwayi mai girma فإنه كما قال لا يتطرق إليه شك idan Allah ya الله abu. yana nan ka wada Allah ta'ala ya faɗe shi babu wani abu na shakko da yake kusowa a cikin maganar Allah har abada Allah ta'ala Allah ya yace a cikin suratul nisa aya 87 wa man azzamu min Allah ila wane ne mafi gaskiyar labari daga Ubangiji amsa babu ma'ana babu wanda ya kai Allah ba da labari na gaskiya saboda idan ya faɗi abu abin nan tabbatacce ne kamar wanda ya faɗa wa mana babu min Allah kila wane ne mafi gaskiyar zance irin ubangiji ma'ana amsa babu Allah ya yi kowa gaskiyar magana abinda Allah ta'ala ya wani to tabbatacce ne ai ma'ana da muka karanta la ahada asdaq min Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mafi gaskiya irin ubangiji ta'ala ma'ana babu wani mutum da za ka kwatanta gaskiyarsa da kuma ta Allah ta'ala a'a wani mai gaskiya ne eh amma ba za a kwatanta shi da Allah ba wa idza wa'ada subhanahu wa'ada idan Allah ta'ala ya alƙawanta wani alƙawari fa innahu la yukhlifu shi Allah baya sabawa idan Allah ya yi alƙawari magana Allah ya saba alƙawari wannan babu sai dai mu bayin Allah mu ne da za mu yi alƙawari رغم معرفتنا بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز wa auku bil ahad innal ahada kana mas'ula duk mun san wannan amma sai mu yi alƙawari mu zo mu saba matsayin mu na yan adam masu yawan mantuwa masu ainihi zalimtar kawukan su to shi Allah baya saba alƙawari idan yayi zai cika kamar wani ubangiji ta ala ya bada labari a cikin suratul rom aya ta shidda wa da Allah alƙawalin Ubangiji ta'ala la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya saba alƙawalinsa idan Allah ya yi alƙawali ba mu gana sabawa walakin na aktaran nasi la ya'lamun sai dai mai yawan mutane ba su san da haka ba ba san cewa Allah baya saba alƙawali ba Allah baya saba mai yawa ba sani ba kun ga ubangiji ala idan yayi alƙawari bai saba fa idza wa'ada fa innahu la yukhlifu wa'ada idan Allah ta'ala yayi alƙawari to baya saba alƙawarin nan nasa wa idza tawa'ada faqad yatu subhanahu wa ta'ala idan Allah ya yi alƙawalin ƙyace ta wa'ada bi ma'ana Allah ya yi cewa wasu cewa zai masa abu kaza ya abu subhanahu wa ta'ala Allah yana iya yaye masu Allah yana iya yaye ma bayansa da aka kenan farkon bainal wadi wa tawakkul akwai bambanci tsakanin kalmar alwa'ad da kuma Al-Wa'udu shi alkawalin nan? La ya takalla abada, idan Allah ya yi alkawalin sama har abada. Ba ya saɓa wa. da abin da ya yi na alkawali. Wa'am matse Wa'udu, amma ƙe da Allah zai yi. Wallahu, Jalla, wahala. A kinga Allah maɓuwayi mai girma. qad ya'fu wa Allah yana yin rangwame Allah yana yayewa ga kecen da yayi wa qad la yuqaw al-wa'id rahmatan minhu subhanahu wata hala. kuma yana mayewa sai zan Allah bai aukar da wannan kyacen ba ga waɗanda ya wakece saboda rahama da jinkai na Allah ta'ala wa fadlan min da kuma falala daga Allah subhanahu wa ta'ala aka malam salihu al-fawzan al-fawzan yake cewa karkashin wadin al-imam al-barbahari wal iman bi shara'i kulliha da yin imani da shari'o'i ga baki daya shari'a kowace ce ya zama kai imani da ita kama daga annabawan da Allah ta'ala ya aiko a farko, har zuwa ga cika makin annabawa babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسله كلها يا ذا واجبي متين imani da shari'o'i waɗanda Allah ta'ala ya saukar ga annabawansa ga baki ɗaya ijimalan kumshe fil ijimal kumshe ga baki ɗaya kalamunta ka yadda wa tafsilan fi haka kuma fayyace a rarrabe kai imani kuma ka yadda illa dai abu na ƙarshe shine Allah ta'ala ya aiki wannan alƙur'ani dai ya zama mai kammalawa mai cikawa mai shahi shari'o'in da suka gabace shi waɗanda kuma ya tabbata kuma suna nan tabbace da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana a cikin littafinsa wa qulu amanna billah ku ce mun yi imani da Allah haka Allah ta'ala ya mana umarni mu bayansa wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da abin da aka saukar mana na alkur'ani mun yi imani da Allah mun yi imani da alkur'ani da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim aka mun yi imani da abin da aka saukar ma annabi ibrahim na suhuf wa isma'il da abin da aka bawa isma'il aikin da Allah ya masa wa ishaq wa yaqub da annabin Allah ishaq da yaqub wal asba da 'ya'yan annabi Allah yaqub su goma sha nan abubuwan da aka ba su daga cikin su akwai annabin Allah Yusuf da duk mun yi imani da wayannan annabawa ga baki daya da abin da suka zo da shi na shari'o'i wa ma Musa wa Isa aka mun yi imani da abin da aka bawa annabi Musa Mun yi imani da abin da aka bawa annabi Musa wa ma utiyan annabiyuna min rabbihim mun yi imani da abin da aka bawa annabawa na daga wurin ubangijin su subhanahu wa ta'ala la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin annabawan Allah ga baki daya mun san akwai ruwayoyi mabambanta kama daga ruwaya Imam Tirmidhi da sauran marwaita hadisi ayo ruwaya cewa akwai annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu wata ruwaya ta je kan cewa ma'aika daga cikinsu ɗari uku ne da goma sha uku wata ruwaya ta ce ɗari uku da goma sha bakwai wata ruwaya ta ce ɗari uku da goma sha biyar maluma suna ganin ruwaya ɗari uku da goma sha biyar kamar ita ce mafificiya ba wusa hadaka Allah bi wasu. da duka abinda aka bawa annabawa gaba dai na daga wurin ubangijin su mun yarda ga baki ɗaya la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rabawa tsakanin ɗaya daga cikin annabawa dukkan wanda Allah ya aiko to mun yarda mun lamunta cewa ɗan aikin Allah ne ma'ana Allah ya aiko shi da saƙon da Allah ya aiko shi kamar wanda Allah ta'ala yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah ya shaida mana cewa ba wata al'umma face Allah ya aiko mata da manzo kamar wanda mu muna shaidu cewa Allah ya aiko mana babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga shaida na alƙur'anin Allah da yake rungume a hannuwanmu a gidajenmu da masallatayyanmu da sauran wajajen zamanmu sannan kuma ga hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama daga ashabu sunan da kuma abin da ya shayi sayyidul buhari da muslim da kama irin musnad imam Muhammad da sunan darimi da muwatta imam malik ta sauran maluma hadisi da suka yi iyakan kokarinsu domin kawo mana hadisai ingantattu tatattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma ubangiji Ala, ya wadi a cikin littafin sa suratu ali imran aya 84 cewa kul amanna billah kace mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abinda aka saukar mana wa ma unzila ala Ibrahim da abinda aka saukar ma annabi Ibrahim mun yi imani da shi wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaqub al asbat wa ma utiya Musa wa Isa da abinda aka bawa annabi Musa da abinda aka bawa annabi Isa wa nabiyuna min rabbihim da abinda aka ba annabawa na daga wurin ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabawa tsakanin ɗaya daga cikin annabawa mun aminta mun lamunta mun yadda wa nanu lahu muslimun mu muna masu jawuwa zuwa ga shari'o'in da annabawa suka zo da su ga baki ɗaya ba wanda za mu bambanta muke ce ga wanda ba mu yi imani da shi ba A'a. ya zambillah فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعا muka muna yi imani da shari'o'in Allah da baki ɗaya, wa nu'minu bi anna Allah jalla muna imani cewa Allah magwayi mai girma yashra'u li kulli waqtin ma yunasibu Allah yana shari'an tama kowane zamani abin ya dace da shi thumma yansafu zalika bi shari'atin ukhra sannan Allah idan ya so zai shaye waccan shari'ar da ya kawo da wata shari'a ta daban tunasibu alladhina ja'u min ba'd wadda za ta dace da mutanen da suka zo daga baya kamar da Qur'ani ya tabbatar da haka cewa ba za mu shaye wata haya ba face mun zo da wata madadinta ko kwatankwacinta. Falamma ba asa Muhammada lokacin da Allah ta'ala ya yi kuwa Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam, ja'a bi shari'atin rasikhatin ta zo da shari'a tabbatacciya, wadda take shari'a ce tabbatatta ila an takuma sa'a har zuwa lokacin da alkiyama za ta tsaya wannan shari'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana nan la tunsa ba a shaye ta wala tugayyar abada kuma ba a canza ta har abada salihatul li kulli zamanin wa makan kuma ita wannan shari'a da Allah ya bawa babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan dai ba a canza ta ba a shaye ta kuma ta dace da kowane zamani kuma ta dace da kowane wurin zama ta sha bamban da sauran shari'o'in da sauran annabawa suka zo da suwa malam ya ci gaba yana cewa walbai أن ش... واعلم أن الشراء والبيع حلال واعلم كسني يا كيدن وا أمسلينشي أن الشراء حقيقة saye a da saisuwa ma'ana saye da saisuwa halalun halal ne ya halatta a yi kasuwanci walau hatta da wanda shi ba musulmi bane ya halatta wal bai'u ja'izun ma al ma qala fi ubay ya halatta yin ciniki da wanda ma ba musulmi ba ka sayar mai ko ka saye gare shi ko da ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu ya ban gidan duniya Allah ya karbe rayuwarsa rigar silkensa da yake sanyawa a fagen daga wurin yaƙi tana hannun wani bayan hude da ya bada ita jingina ya karɓo sha'ir zuwa ga lokacin da aka zai yarwata masa ya biya ya karɓo bai samu dama ba har sai da ya rasu sannan aka biya aka karɓo wannan rigar da take matsayin jingina idza biya fi aswaqil muslimin idan an sayar ko an saya a kasuwanni na musulmai ala hukumin kitabi wa sunna kuma cinikin nan da ake yi ya zama ya kasance a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna kamar da Allah ta'ala ya bada labari a cikin suratul baqara wa hamdallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ta'ala ya bada labari mu al'umman musulmi muna kudurta cewa saye da sayarwa abu ne da yake halal ubangiji ta'ala ya ce wa halallahu al wa harrama riba Allah ya halata sayarwa ka sai da abinka wani ya ya saya wa harrama riba kuma ya haramta da kasuwanci na riba da duk nau'in kalolinsu gaba ɗaya. Saboda ka ciniki halal ne ka saye ko ka sayar a cikin kasuwanni na musulmi ya zama a ƙarƙashin karantarwar alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min gairi ayyana kulahu tagrir ba tare da wani abu na rudi ya shiga cikin wannan kasuwancin ba a yi kasuwanci na gaskiya idan mutane biyu suka kulla kasuwanci suka yi gaskiya ga abin sai saituwarsu suka yi bayani Allah zai sa musu albarka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan suka boye suka yi ƙarya sai a shane albarkar kasuwancin nasu sun ci riba amma kuma ba albarka a cikin riba sai Allah ya shane ta aw <clears throat> zulmun ko suka yi zalunci a cikin cinikin na yi zalunci sai zama ba albarka da zarar ka sa zalunci a cikin cinikinta ta albarka ta hita au gadrun ko yaudara abin da zaka sayar yana da illa ko aibi amma ka boye ka ki bayyana wa ka sayar akan aibi haka wannan kasuwancin naka ya fice karkashin alqur'ani da sunna ka zo da wani abu na mudahana na yaudara au khilafun lil qur'an ko kuma kai kasuwancin da ya sama ma hukuncin alkur'ani au khilafun lil ko aka kasuwancin da ya saba ma ilimi abinda bayan alkur'ani ya yi bayanin haramcinsa suna ta tabbatar da haka malamai magabata sun tabbatar da wato wannan abubuwan da ana ta'ala da manzo suka faɗa a cikin alkur'ani da sunna lalle wanda cinikin ya saba mai ilimi ya tabbatar da haka to shi ma ya koma wani nau'i na yaudara wanda shi ma haramun ne ya zama an kulle ciniki ya saba ma alkur'ani ko ya saba ma hasken ilimi na magabata za ka dole na ma mu musulmi mu kudurta yadda da cewa ciniki ya halatta amma yaudara kuma haramun ce kamar da Allah ta'ala ya yi bayani a cikin suratun nisa aya 29 ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum kada ku ci kada ku ci dukiyoyinku bainakum a tsakaninku bil batil da haram kada ku ci dukiyarku da haramun kasuwanci na ɓanna illa an takuna tijaratan aw taradin minkum cewa in ya kasance kuna wani kasuwanci wanda an samu yarda a tsakaninku kila kai Allah ya baka kuɗi shi kuma yana da ƙwarewa wajen iya kasuwanci ka kawo miliyan guda ko biyu ko uku ko ma nawa ka bashi kun yarjejeniya cewa je ya kasuwanci duk abin da aka sama za ku raba daidai na riba ka ɗau rabi ya ɗau rabi wannan ya ci bai ci haramun ba idan ya ci abin da yake na hakkinsa ba ya ci dukiyar ba ko ma yadda kuka shirya ila za a kasa uku ya ɗau kashi biyu kai kashi guda ko za a kasa uku ya ɗauki kashi guda kai ka ɗauka kashi biyu kai dukiya duk yadda kuka tsara Al-muti almuslimuna ala shuruɗihim musulmi suna akan sharuɗan su in ba sharaɗin nan ya saba ma alqur'ani ba ko ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kan ko sharaɗi ɗari na in sun saba ma shara'ar Allah to sharaɗin da za a yi watsi da shi haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wadi a cikin littafin sa a suratul Juma'a ya allabi na amanu yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani idan nuniya lin salati min yawmil Juma'a, idan aka yi kiran sallah a ranar juma'a kiran sallar da da an yi wannan kiran sallah za a shiga a cikin khutba na ila la ku ta yi zuwa ga sallah wadarul bait ku bar kasuwanci ku bar saye da sayarwa daga nan ne ya zama haramun bayan da aka yi kiran sallah za a ware ka kai wani abu na kasuwanci ubangiji ta ala yace zalikum khairul lakum tahiya su yi sallah shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kun san haka to ku je ku yi sallah ku bar wannan kasuwanci shine mafi alheri a gare ku fa idza qudiyatis salatu idan aka kammala sallah an yi sallah an kare fa tashiru fil ard ku cikin ƙasa wabda kumin min fadlillah ku je ku nemi falalar Allah ai mutulikur rizqa ku je ku nemi arziki addinin musulunci bai yadda da ka dawo kana bara ba ka zo wurin ga, ka roƙe su don Allah su taimake ka ka zo wurin wayan a addinin musulunci yana kira zuwa ga kowa ya tsayi da kawawansa addinin musulunci ba na ragaye ne ba ba na raganci ba ne musulunci bai yadda da bara ba in ba da ɗayan sharuɗa guda uku ba waɗanda mun sha nana tasu da kuma karanta su Allah ta'ala ya ce wa zkurullaha kafira ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun saboda ku samu cin nasara saboda ku samu dacewa saboda ku samu tsira saboda haka a lalle ne mu tashi tsaye mu yi kasuwanci kada mu tsaya wai mu ce wai mu bara da mu yi a addinin musulunci ba addini ne na mabarata ba ba addini ne na ragaye ba masu jiran a ba su da banza a'a iyawo ka gani idan ka zo wasu garuruka za ka ga hatta irin yadda ake tashi a masallaci a ce ana neman taimako don a sai mai a sa mata nareta saboda ba shi da mai basi amma za su ɗauki gona sufari a yi shuka ya da duk wani abu da ake shukawa wannan gona jama'a za su je gaba ɗaya su nome a cire geron ta a sayar a cire dawar ta a sayar a cire waken ta a sayar don abin da Allah ya bayar in ma shinkawa ce ko ma menene adadin yawanta wannan kayan masallaci ne idan batir inda ake amfani da batir ne a kawai lalace a canza idan man hetur ake samu janareta a saya a sa ba a dawo ana cewa a kawo gudunmawa a kawo adali ba amma da kishiyoyinmu da muke zaune tare da su cikin wannan kasar? ba ka jin su suna yin bara ko alama sam ta aka bara ba wani abu ne abin yabo addinin musulunci bai yabi bara ba a'a ko musulunci yana kira mu zuwa ga mu zama jadina masu himma masu kokari masu neman makansu ba ci ma ba da haka Allah ta'ala ya yi mana izini ya ba mu dama bayan ƙare sallah mu je mu nema mana Allah ke bayarwa haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa yusabbihu lahu fiha wasu daga cikin bayan Allah suna tsarkake ubangiji ta'ala a cikin masallatayya bil huduri wal asar sahiya da marice wannan din zikirin da suke yi da sallah da ayyukan ibada da ya hana musu su ayyuka abin da yake wajibin su ba na neman abin da za su ci da abin da za su sha haka Allah ta'ala ya ce rijalun akwai wasu mazaje na gaske la tulhihim tijara wanda kasuwanci baya shagaltar da su wala bai'un ko sayarwa sai da sayarwa ba zai shagaltar da su ba an la daga barin ambatar ubangiji hana wa ta'ala kuma wanda Allah ta'ala ya kira mu a cikin suratul munafiqun inda yake cewa kada mu bari a mu shagaltu dan wani abu da za mu yi wanda zai sa mu je mu yi sallah ba ‘ya'yanmu da dukiyar da muka mallaka dukkanmu bari su hana mana sallah mana saboda haka ya ku bayan Allah kowa ya san cewa akwai buƙatar miƙewa mu tashi mu bauta ma Allah sannan kuma mu nema Allah ne mai basuwa la tulihim Allah ga shi yana ambatar wannan kalma la tulihim ba ta shigaltar da su lam yakun Allah ta'ala bai ce la yabiuna wa yutajiruna bal qala la tulihim tijaratun an dhikrillah cewa ya a saye da sayarwa bai shigar da su daga barin yin sallah bal ya haduruna na al-masajid a suna ma a wani sallu na ma jamaa kuma suna yin sallah tare da jama'a Sun mayan yansarifuna ila baitihim wa shara'ihim sannan su bar wannan wajen bayan sun kammala sallah su yi don saye domin sayarwa والبيع والشراء سيد سيروا من أطيب المكاسب yana daga cikin mafi tsarkin abin nema na kasuwanci iza salima min al-ishi wa min idan ya zama sun tsira daga alkusu da kuma yaudara idan an yi ciniki na gaskiya to akwai albarka a cikin wannan kasuwancin saye da sayarwa amma in babu yaudara babu algusu salima min bai'il mawatil muharrama kuma ya zama sun tsira sayen nan da sayarwa daga wasu abubuwan sai zuwa wayanda Allah ya haramta ba abinda Allah ya haramta bane kake sayarwa wata amulil haram da kuma wata mu'amala ta haram ya zama ba ita kake yi ba war riba kuma ya zama ba kasuwanci riba kake yi ba ka sai dan ma mutum buhun shinkawa naira dubu goma sha takwas ka dawo ka saye shi dubu goma sha uku ko sha biyu ka biya shi kuɗi hannun haramun riba ne wa za salim al-bay'u shira idan saye da sayarwa suka tsira min al daga abubuwa na banna wanda ke bata shi wannan kasuwancin fa huma min afyabil makasib wannan yana daga cikin mafi tsarkin kasuwanci wanda ana samun alheri da albarka a cikin irin wannan kasuwancin idan a wannan kasuwancin a kasuwanni na musulmai wanda kasuwanci ya haɗa ta ba a kasuwa ba sai dai yi abin da ake ɗauka ne a kai a kasuwannin wannan shi kenan sai a ɗauka a kai a kasuwa saboda abin da asali shi ne halacci sai dai yana aikata wani abu na kasuwanci wanda zai sa kasuwancin nan ya zama na haramu. za ka ya ku bayan Allah akwai bukatar kowa mai sani cewa babu shakka abinda da za ka yi ka tsaya ka tabbata cewa ka yi shi kamar wadda Allah ya kora kamar wadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yadda saƙon Allah ta hanyar wannan kasuwancin da za ka yi ba shakka ciniki ya halatta a jawayen da ba musulmi ba kamar wadda suka ambata ɗazu malam ya kawo bayanin cewa ya halatta yin ciniki walau ko da kai da wanda ba musulmi ba saboda anan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya yi ciniki da wayanda ba musulmai ba amma an ambata a hadisi cewa rigar silkensa har ya rasu tana can wani ciniki da ya kulla na sha'ir bai samu biya ba sai bayan ransa aka karbo illa dai an hana wasu abubuwa na yaudara da zalunci a cikin kasuwanci kamar albusu na boye aini kamar yaudara ko kuma ka bayyana kyawun abu ga ne amma ciki koye wani abu ne mara kyawu kila kayan abinci ne ka kawo mai kyau a sama a ƙasa baya da kyawu duk da masu doya kai a aza kanana a kawo manya sama haka masu tumatur a aza kanana a kawo manya sama duk wannan wani abu ne da amana a aka ba abin da za ka sai suwa a bayyane a gani mutum ya san nina na nina <coughs> na zai sai Da haka an sharɗanta ingancin ciniki a samu yarda wanda shi an mai zuwa kuma ya kasance bisa ga zaɓi zai sai da abi ne ba tare da an tilasta shi ba saboda tilasta mutum ya sai da kaya ne wannan wani abu ne wanda yake zalunci ne Allah ya haramta sai kuma in tilasta shi din nan an tilasta shi ne akan haƙƙi na shari'a kamar ya kasance ana bi ne bashi ya ƙi biyan bashin sai a tilasta mai sai da wani abin da zai biya bashin da ake binsa to wannan alƙali yana da dama shigowa ya sayar da wannan dukiya domin ya biya basussukan da ake binsa sawawun ya yadda shi mai dukiya ko mai yadda ba saboda za a yi masa falasi kenan saboda wannan tilastawa ce wadda take ta gaskiya saboda haka malamai suka ce kan cewa bai halatta ciniki wanda yake an yi tilasta in dai ba irin wannan ba ba a tilasta mutum don ya sai da addinai kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan gaba da muka kawo mai bayani akan halaccin ciniki ga al'ummar musulmi da dalilai na alkur'ani da hadisi da kuma hujjoji da malamai suka bada daidai wannan gaba ya kamata karatun namu ya dakata nazarar lilwa sai zama insha Allah subhanahu wa ta'ala darasin mu na gaba a cikin wannan littafi na sharhu sunna darasi na 23 za mu tashi daidai gabar da malam al-imam al-barbahari yake cewa wa alam Allah annahu yanbaghi lil abdi an tasabahu shafaqa abadan ma sahibat dunya malam al-imam al-barbahari Allah shi mishi rahama wannan gaba da ya ka mana za mu tashi a darasi na gaba in Allah ya kaddara ina cewa ka sani Allah shi maka rahama hakika wani abu ne da yake lalle akan bawa ya zama tausai ya abuce shi ko yaushe matsawar dai yana da rayuwa saboda bai san yaushe ne zai rasu ba bai san akan ne zai rasu ba yaushe ne za a cika masa a karɓe rayuwa za ka akwai buƙatar mutum musulmi ya zama mai tausayi muna ka ya Allah ka sa mu zama masu tausayi Allah ka sa tausayi cikin zukatan manyan mu da ƙananan mu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ka yi mana muwafaka da dace Allah ka sa ayyukan mu zama don mu ɗaya yaddarka rahama da sauƙi Allah ka kawo mana shiya wahala ubangiji Allah ka ɗauke mana ita الله كام kawo mana rahamarka da sauƙinka سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك